الله الرحمن الرحيم أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. هذا هو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من اقول ما علم او شكر كل فتح امه او ان المجتمع البركه انا ثلاثه هذا رسول الله اوكوش وانا لتبني البركه على قيرة الطحاويه يا امام ابو جعفر الطحاوي اليوم هو مشاهد يرضى وطني rabi awwal a shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da uku daidai kuma da bakwai ga watan fabrairu watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya za a yi mun afuwa sosai saboda da murya ta take kamar akwai mara marasa rabin sosai da take wanda da Allah ta'ala ya mana gumbar a karatunmu na jiya mun dasa aya ne a inda malam yake mana bayanin sifofin Allah maɗaukakin sarki yake babu abubuwan da suke kamar ka'ida a wannan babu na cikin Allah maɗaukaki yace ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqi subhanahu wa ta'ala bai gushe ba da sifofinsa cincini qabla khalqihi kafin yin halittarsa لا زال بصفاته قديما قبل خلقي بيقول بعد في بنشي في تلك في النهاية تسعى ولكن بعوض بعين يعني هل تفهم يسمع إلا سبوبي إيه شيل درس النظام تشيل إيه ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بعد ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى ربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا المثنى قبل إحيائهم وذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم سبحانه وتعالى قال يتشمنا ليس بعد خلق خلق باوي باين يا هلتي هلتي بني استخار اسم الخالق يسع سنانا سنن شي الخالق باوي كده يا هلتي يجي الخالق لكن كافي يا هلتي سبحانه وتعالى يجي الخالق kun ga duk wanda waya shi ka buga tashi ta zama kenan idan na farko wannan nashi ya zama uzuri wanda nashi ya sake buga kuma nashi ya zama ganganci kenan domin da ta wani ta buga ka talakar da kai kenan sai ka kaka. ba wai bayan yayi halitta bane ya sami suna al-khaliq a'a yana sunan shi al Halitta da yayi sai ta zama lawazin ne na sunan kada ka kuma fahimta ne da kyau a far kenan na sunan shi al shi ta ce wala bi ihdathil bariya ba wai bayan ya fara da halittu bane istafara ismul bari ya samu sunan al-bari subhanahu wa ta'ala domin al-bari da al-khaliq duk ma'ana su daya ka tubu ila bari'ikum ka tuba zuwa ga mahalicinku har ce lahu ma'anar rububiyya shi subhanahu wa ta'ala yana da ma'ana ta arrubu arrububiyya ma'ana wanda shi ne wanda ya halitta wanda ke da mulki wa laysa marbub wa la marbub shi ne wanda aka rena ba subhanahu wa ta'ala ma'ana anna Allah ta'ala masuhun bi annahu rabb Allah madaukakin sarki ya sifati da sunansa na ar-rabb qabala an yujada marbub duk kafin ya samar da abin halitta ma'ana samar da wanda yake da na ar hakan nan kuma subhanahu wataala sunan shi al-khaliq sun kafin ya saba da ni halitta idan ce wa ma'ana al-khaliqi wala makhluq kuma yana da ma'ana al-khaliq sun kafin ya halitta abin halitta da yana da ma'ana ta al-khaliq kuma cewar shi ba wanda aka halicce shi bane a'a shi ne wanda ya halitta subhanahu wataala wa kama annahu muhyil mauta kamar yadda ka san shi Allah madaukakin sarki shi ne wanda yake rayar da matattu kuma shi ne muhyil mauta sunan shi al-muhyi ba'da ma ahya bayan ya rayar da matattu to istahaqqa hadha al-isma ya cancanci wannan suna ne al-muhyi qabl ihya'ihim tun da halicce su sunan shi al-muhyi tun da rayar da su kenan ba wai sai da ya rayar da su bane yake da suna na al-muhyi ba sai da ya halitta bane yake da suna na al-khaliq subhanahu wa ta'ala shi sama ne ce kadalika istahaqqa isma al-khaliq haka nan yasa yake ya cancanci suna na al-khaliq qabala insha'ihim kafin ya kaji halittarsu subhanahu wa ta'ala alman mala yana tabbatar da sunayen Allah ta'ala ko tufofin shi guda biyu na alkhaliku da albari subhanahu wa ta'ala yana da suna na alkhaliku yana da sifa ta halitta yana da suna na almuhi mai rayarwa yana da suna yana da sifa ta rayarwa kun gane wannan da ke ko yana da waɗannan sunaye da waɗannan sifofi na alkhaliqu tun kafin halitta yana da suna na almuhi tun kafin rayar kenan wannan ya nuna mana sunayen shi da sifofin shi sunaye ne wanda yake da ne sun jima ba abin da muke nufi da sun jima ba wai sai da ya halitta bane yake da sunan الخالق ba yake da iraye bane yake da sunan al-muhyi to mai da ita aliki akan لأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه مسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى jari abin da yasa ubangiji Allah madaukakin sarki yake da suna na al-khaliqu sun ta bin halitta dole mana halitta lawazi ne na sunan shi al-khaliq akar ne na al-khaliq yake da al-bari yake da al-muhyi zalika bi annahu ala kulli shay'in qadir to Allah madaukakin sarki ne iko ne akan komai kun gane wannan ke ko duk abin da ke amsa sunan ashai'u ubangiji Allah ta'ala mai kuma san shi ina ba ta mafi ce wannan da ke ko wanda yake al-mawjud da al-ma'dud kenan kun lura da ke ko al-mawjud da al-ma'dud muna da al-ma'dud wanda yake babu shi amma ya tabbata a ilimin Allah madaukakin sarki za a yi shi kamar da yake ce da Annabi Zakariya alaihi salatu wassalam wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a baka zama komai ba na riga na halice ka ma'ana a ilimin Allah madaukin sarki cewar ya halicci wani mai suna Zakariya ko da haka ma da Annabi Zakariya alaihi salatu wassalam yake mamaki iya tsofin da yake da shi kuma ga shi an ce ya faɗa suna ɗin Yahya insha Allah ta'ala ya buga mai wannan misali ce wa lam taku shay'a hal ata ala al-insani shay'un min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura kaga wannan lam yakun shay'an mazkura wa lam taku shay'a wannan ma'adun a lokacin da ake magana mawjudi ne fi ilmillahi ta'ala in gane wannan da ke ko ina mata mafi wannan mawjudi ne ma'adun ne lokacin da ake magana amma lokacin abin nan maujin ya ilimin Allah madaukakin sarki ilimin Allah madaukakin sarki ya tabbatar da zai halici wani mai suna wani wanda yake a lokacin da ake yana mai wannan bayanin ana mai bayanin cewa shi fa an halitta shi ne amma lokacin da yana halitta shi ce ba ta zo ba sai dai wannan lokacin zalika bi annahu ala kulli shay'in qadir hakan ya nuna mana ubangiji Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai kun ga wannan ya nuna mana magana ya jaddada mana magana malam sai da yake wala shay ay yujizu babu wani abin da ke gajiyar da Allah madaukakin sarki shi Allah mai iko ne akan komai babu wani abin da ke gagara Allah madaukakin sarki wa kullu shay'in ilayhi taqi kowanne abu mabukaci ne zuwa ga Allah madaukakin sarki duk wani abin da ka sani yana da bukata zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah ya ku mutane duk gaba ɗayan ku mabukata ne ga Allah madaukakin sarki wallahi huwa al-ghani Allah madaukakin sarki shine al-ghani mawadaci subhanahu wa ta'ala wa kullu amrin alayhi fi kowanne irin al'amari a wurin Allah ta'ala mai sarki a wurin halitta Allah madaukakin sarki ne ake da abu mai sauki ake da mai wahala amma a wurin Allah madaukakin sarki komai kowanne abu mai sauki ne a wurin subhanahu wataala la yahtaju ila shay subhanahu wataala bai buƙatar komai ba abin da yake buƙata na ji Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa mana a hadisi qudsi ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa inni haramtu zulma ala nafsi waja'altu bainakum muharrama har in zuwa inda yake cewa la anna awwalakum wa akhirakum وإنس وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من شيء أشد بكاته وانا ده أبن سبحانه وتعالى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملكي شيئا kenan waɗannan الأمر بيئة suna komawa ne ga wani sai suke shi suke amfana ba wai shi yake bauta da kanshi a shi suke amfana domin laha ma kasabat wa alaiha maktasaba wa kullu amrin alaihi yasir kowanne irin al'amari ne sauki ne a wurin Allah madaukakin sarki kuma wani ya bude mana kofa na in za ka yi addu'a duk wani abin da kashe shiga tsanani duk wani abu da damuwa duk wani abu da ya kaskara a gare ka ka sani babu wani abin da ya gagara Allah madaukakin sarki ka sani na komai mai sauki na wurin Allah madaukakin sarki kawai sai ka koma zuwa gare shi babu wani wanda za a koma zuwa gare shi ya ji wannan abin mai sauki ne in ba Allah madaukakin sarki ba da duk wani wanda za a koma zuwa gare shi ya ce maka to da dai in gane wannan da ke ko sai ya ce maka da dai da dai ka zo jiya da dai ka zo shekaran jiya jiya da ɗazu ɗazun nan kawai sun riga sun gama tattara kayan ɗin kaga da an wannan akwai wanda ya je neman aiki wanda zai duba mai takaddun da ke ɗaya sai ce ayya ba ka ingilishi sai ce a ana yi rikiki na sami ingilishi in duba takardun ƙasa da ya duba wannan kuma sai fara ya kamo su kama kama kun gane karatu ba zai ce da masu yake ba shi ba komai ne yake da sauki a wurin shi ba akwai abin da wahala amma nan gado nuna gaggawa ko ce kaza sai shi kuma yi istidrak din shi ko ce ya akwai kaza ya tabbata dai da jiye ne wannan kuma dama sifa ce ta dukkan wani makalu ce daga jiye ne subhanahu wata'ala shi ke da cikakken iko kan komai shi ne wanda babu abin da yake gagara shi komai a wurin Allah ta'ala mutum kuma a wurin ka ne kake ganin shi da tsawo a wurin shi ne kake ganin a wurin ka ne ganin shi da girma a abu kaza miliyan ɗari biliyan goma miliyan kaza da yawa kuma kai kake ganin wannan walillahi khaza'in walillahi khaza'in samawati wal ardh kowanne ira wa wurin Allah ta'ala mai sauki kira kai tsaye da cikakken yaƙinin ka na ubangiji Allah ta'ala zai amsa maka da cikakken yaƙinin ka na cewar komai yana da sauki a wurin Allah sai ka roƙe shi kawai la yahtaju ila shay Allah madaukakin sarki bai buƙatar komai subhanahu wa ta'ala laisa ka mislihi shay babu wani abin da yake kwatankwacin shi subhanahu wa ta'ala babu wani abu da yake kwatankwacin Allah madaukakin sarki wa huwa samiul basir shi Allah madaukakin sarki shine as-sami'u mai ji al kuma mai zama babbar aya ko ita قائدة أباب الأسماء والصفات كما يرمى الإنسان توحيد يرى تنظروا تنظروا لي بلاه أكي الألوهية أقول الربوبية أقول الأسماء والصفات الأسماء والصفات وأن الآية بدل قائدة في أباب الأسماء والصفات بما أبوه بجديه أو تفكر كا وشي النفي شيء ليس كمثله شيء babu wani abin da yake irin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa as-sami'ul basir kuma shi as-sami'u ne mai ji al-basir kuma mai gani wannan ayat kuma ta tabbata nan bangaren kuma al-isbat kun lura da ke ko ga tabbatarwa ga korewa korewar laisa kamithlihi shay tabbatarwar wa huwa as-sami'ul basir kuma wannan shine manhajin al-qur'ani mai girma galibin tabbatarwa yana zuwa yana zuwa mufassal ne zai ce wa huwa as-sami'u al-basir galibin korewa yana zuwa mujmal ne nisa ce laisa ka mithlihi shay aqidar ahlus sunna wal jama'a ita ce aqidar wannan aqid shi ne bayanin wannan aya wannan aya ta kore ma Allah madaukakin sarki kamanceceniya da dukkan wani abin da yake makhluk kuma a daidai wannan lokacin ta tabbatar ma Allah madaukakin sarki sifa na ji da kuma gani ina ta mun gane wannan da kyau kenan tabbatar ma Allah ta'ala ji da gani ba shi ke nuna cewa ubangiji Allah maɗaukin sarki ya yi ya da halittarsa ba domin shi ne yake laysa kamithlihi shai, kuma shi ne ya ce wa huwa da shi. a lokacin da ka ɗauki laifin da mutum shai ka kore dukkan sigobin Allah maɗaukin sarki ka ce ba baya magana ka ce ba baya ji ka ce ba baya gani ka ce ba baya sauka ka ce bai bibi ta kan arshi ba ka ce bai yi gaba ba ka ce bai yi gaba ba saboda me saboda laifin da mutum shai waga a nan mutum ya yi alheri ya yi imani da wani ɓangare na ƙur'ani ya saki wani ɓangare a fatuɗi nuna da ba'adul kitabi da ta tsuruna bi ba'd kun gane wannan a lokacin da mutum ya ɗauki wa huwa sami'ul basir ce ubangiji Allah madaukakin sarki yana ji kamar yadda halitta suke ji yana gani kamar yadda suke gani to nan ya wuce gona da iri domin ya ɗauki wani ɓangaren ya bar wani ɓangaren. ya bar shai. kamithlihi ke kenan ka'ida ita ce laisa yi shai. babu wani abin da yake ya yi kama da shi subhanahu wa ta'ala babu wani abin da yake kwatan kwatan sa wa huwa samiul basir shi Allah ta'ala mai ji ne kuma mai gani ne a irin yadda shi ya kan makan shi sai da wannan shi wannan ita ce mazhaba ta ahlus suna wani jamaa A kan duk abin da ya shafi cikin Allah madaukakin sarki ba wai iya a samu da al-bashar ba domin ubangiji Allah madaukakin sarki ya kawo a samu albashar ne domin halittarsa za ku ga galiba halittarsa ba da wannan sifa ba don ka fahimci cewar don ya ce wa samuwar basir ba wai daidai wa daida bane da inna khalaqal insana min nutfatin amshajin da fa ja'alnahu sami'an basira shi jin Allah madaukakin sarki wa sami'ul jahri wal ikhfat bi sam'ihi al-waqi lil aswat shi jin Allah madaukakin sarki ji ne wanda yake da nan ji a yanzu haka idan mutum uku suna magana da kai sai ta ce da biyu an ɗan saurara ka kammala da da ɗaya sannan na biyu sannan na uku wannan fa idan duka suna magana ne da yaren da kake ji kun da wannan da ke ko in gobe haka ba sai ka kira kafinta ya zo yi maka fassara amma subhanahu wa ta'ala ka kallaci abin da za ka iya kallo ka duba misali da abin da za ka iya misali ka kallaci ranar arfa alhaji suna filin arfa a cikin su akwai wa akwai larabawa akwai masu roƙon Allah ta arafa da larabci akwai masu da hausa akwai masu da yarbanci akwai masu da nufanci akwai masu da faransanci da urdu da duk yarurrukan duniya lokaci guda kowa daga hannunsa lokaci guda yana jin bukatar kowa kuma bai buƙatar kankara bai buƙatar kaza bai buƙatar kaza bai buƙatar kaza kai kanka ka san akwai bambanci da bai wa harasu alam tara anna sayfa yanqusu hadduhu idza qila inna sayfa amda min al-ashr hakan nan idan kai maganar gani dan Allah madaukakin sarki ya zama wanda kowanne wa annahu yara da bi da zarri shi subhanahu wa ta'ala yana ganin tafiyar duniya fi zulumati fawqa sunni sakhar a cikin duhun dare akan falalin dutse wanda yake a yanzu haka da rana tsaka garjin zara sha biyu rana tururuwa ta yi tafiya akan dutse a ce ka nuna sawu ka nuna sawunta na rana ga sawun eh to amma shi tafiyar ta a tsakiyar dare yana ganin sawu ka kusan ganin ganin shi ba za a hada da naka ba to haka wannan wanda ya fahimci wannan to shi zai fahimci kyakkyawan aƙida ta ahlus sunna ba ka yadda zai ka kore ma Allah ta'ala sifa ta ji ka kore ne sifa ta gani don cewa ɗan adam yana da sifa ta ji kuma yana da sifa ta gani to me zai ka kore ma ɗan adam wannan sifar ba me zai ka ce mutum baya ji ya gani sai Allah ta'ala ya ka sifa ta yi da cewar baya ji baya gani saboda ne saboda ya ce laifin ka mutum ne sai ai kuma shi ne ya ce huwa sami'u البشريه الله مره تسلكي يا نور من وانا السميع شنو جي سوبر ايتس السمع الله مره تسلكي يا جي كما يما جي كما شنو جي فرسني الله أولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بشير. قال السامع هذا كل ما يسمع تحاور ما يسمع إلى مضارعه سميع مزج لذي تبت الله سبحانه وتعالى هنا جي كما سبحانه وتعالى هنا جي بعد ذلك كي إنكار جن الله كي إنكار بني الله أصلي ما wanda yake wannan inkarin shi ke hana mutane jin ɗanɗanon su ko Allah maɗaukin sarki ta da ka san yana ji to kenan ba ka da hauki wurin da addu'a da za ka yi Don ka san kana kira mai ji to shi kuma da yake ma baya ji ba wani dole ya zo ma bayanin wani kenan da za ka kira ya zama ya haifar da shirka cikin al'umma sai yake masa baya su kenan ya ba mutum lafisin ya yi ɓarna duk inda yake domin ba ya ganin sa ina fata mutum shi wannan da kyau yake mata Allah ta'ala baya yarda dan yace radiyallahu anhum wa radu an kenan yanzu ya ya bar mutum a cikin duhu ko da ba zai yi aikin da Allah zai yarda da shi ba domin ne domin ya ce Allah baya yarda ya ce Allah baya ci kenan ya bar mutum sakatare zai komai domin duk abin da yi Allah ba zai fushi da shi ba kuma kai ce ba to haka wannan ba karamin barazana ba ce ba karamin bala'i ba ne a cikin al'umma wasu waɗansu sifofi bakwai ko su ke gare su su ne as-sam'u da al da alhayatu da al da al da al-iradatu da ke gare kuma waɗannan su ne su ke su amma sauran sifofin da ke gare su ba shi ne shekul islam ibn taymiya a cikin littafinsa a tadmuriya yake da babu da wata kalma guda da ya sakanna wannan aƙidar ya kuri kuma na da ita kuma fahimci wannan da ke ko ya ce ma yuqalu fi sa ya yuqalu fi ba'd duk abin da aka faɗa a wani sashi na sifofin Allah madaukakin sarki dalilan da suka yi amfani da su suka yi daga Allah ta'ala yana ji su a sha'irar kenan wanda kuke karanta littafin su ko zanzan da suka da cewar Allah ta'ala yana ji suke da Allah ta'ala yana gani suke da Allah ta'ala yana magana suke da Allah ta'ala yana da iko suke da Allah ta'ala yana da kudura dalilan da suka kafa hujja da su suke da su to ai da su za da cewar kuma ya dori ta al'arshi da su za da cewar kuma yana sama kun gane ko domin da suka ce ai Allah ta'ala ya ce wa huwa samiul basir sai ce ai kuma ya ce inna khalaqana insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu samian basira da kuma ya ce wa ilahu kuma ilahu wahidun yana da wahdaniyya kenan ko hakan nan kuma ya ce tustafi ma'in wahidin tustafi ma'in wahidin hakan nan kun ce ai yana da albaqa'u wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram hakan nan kuma ya siffanta halittarsa da albaqa ma inda kuma yau fadu ma inda Allah ba aljanna ba halitta ba halitta ce ka kun ji yana da sifa ta alhaya ko shine alhayy hakan nan kuma alhayy abin nan Allah la ilaha illa huwa alhayy alqayyum subhanahu wa ta'ala hakan nan kuma yukhrijul hayya min almayyit wa yukhrijul mayyita min alhayy aga alhayy wannan ba alhayy ne Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum haka nan da kace yana da kudura Allah ta'ala ta inna Allah ala shay'in qadir kaga ka kace maka su da ni kudura haka nan yace illal ladina sabu min qabli an taqdiru alaihi a cikin da iko sai da ka dalilan da suka yi da su suka ce Allah yana da kudura wa da su wasu kuma wadda ke da kuma Allah ya domin yana ji za da irin halitta ba Daidaito shi ba irin na halitta ba shi karama na shi ba abu su sa ƙalifi ba me yake waɗannan kawai ya shaci faɗi shi ne duk abin da ya far waɗannan wai wani wurin tanzihi wai suna ganin su tsarkake Allah madaukakin sarki ya zama na sai su fanta shi da abin da bai sifanta shi kuma da bai sifanta kai ne da alƙidan ba sai aka sifanta shi da shi ya sifanta kashi da wasu ibobi sai kuma ya koli أأنتم أعلم أم الله هكا الله تعالى أأنتم أعلم أم الله أني أني أني جائر ونمتني mai suna Ahmad bin Abi Du'ai Ahmad bin Abi Du'ai an kuma kai kana a cikin sharri sunna Imam Ibn Bahari yace in kaji mutum yana ambatan shi to ka san wannan kan da shi wannan Ahmad bin Abi Du'ad din ya rasu a shekara ta 240 shi ya zuga ma'mun cewar ya rubuta a jikin Ka'aba ya rubuta laisa ka mislihi shay wa huwa al-aziz al-hakim saboda tsabagen tsafi domin laisa ka mislihi shay ne da martani ne aka al-mushabbiha da suke kamanta Allah ta'ala da halittarsa sai Allah ta'ala ya ce laisa ka mislihi shay da yace huwa samiul basir sai zama na raddi ga al waɗanda suke goge ma Allah ta'ala sifofinsa suke kore mai Shi ne wannan Ahmad bin Abi Du'ab yake cewa yanzu yake zuga Ma'mun sarkin wannan lokacin wanda yake shi ya rubuta shi cewa dole ya tunci mutane akan halkul Qur'an wanda yake Qur'ani makhluqi ne ya fira wanda yake tsoro makhluq ne ya azabtar da shi shi ya sa shi ya ce ne wa huwa sami'ul basir yasha huwa al-aziz al-hakim ina ga mun gane wannan mutum kawai tsabagen ilhadi a cikin sufufin Allah madaukaki kawai tsabagen barna a sufufin Allah madaukaki yanzu idan ya ce wa huwa al-aziz al-hakim ai bai kai bisira ba don Allah ta'ala ce qalat imra'atu al-aziz turawidu fataha annati Allah ta'ala ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina kun gane wannan da ke ko hakan nan wa huwa al-adna wa huwa al-aziz al-hakim hakan nan al-hakim wal yahkum ahli al-injili bima anzala Allah fi wa laqad atayna luqman al-hikma saboda haka kaga duk waɗannan abubuwan da ya gudu ya kai zuwa gare su ba inda yake to kuma wannan ita ce ƙa'ida duk wanda yake kora sifofin Allah madaukakin sarki duk wata siffa da zai bayar da duk wani ta'awili da zai ba zai kai shi ci ba saboda haka kawai kaida wayar tsuf inda amri inda amri shine laysa kamithlihi shi wa huwa as-sami'ul basir wannan ne abin da yake zama wajibi a kansa amma duk wata sifa da mutum zai ne ta da zai karkata da ita to za a ga inda zai kai labari misali da Allah ta'ala ce bal yadahu mabsutatani nan ba suka dinga ruwa suka fi ina aida da tahu ake nufi ba kudura tahu ake nufi kun gani kudura kudurar Allah ta'ala kaga annan suka ce kudura tahu kudurar Allah ta'ala guda biyu kenan daya bidiya ta farko kenan bidiya ta biyu kuma ai ba su ba kamar yadda muka ambata da su inna Allah ala kulli shay'in qadir kuma yace illal ladina tabu min qabli an taqdiru alayhi kenan halitta ma suna da kudura abu na gaba wasu ka ce a ni'imatahu neman Allah ta'ala guda nawa guda biyu shi neman Allah ta'ala guda biyu ne dan Allah ta'ala ya ce wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha nan da suka ce ni ni'imatahu mu Allah ta'ala guda biyu to kaga yanzu wata bidiyar kuma ai Allah ta'ala ya tsanta halittarsa da ni'ima kenan yadda suka wannan bidiyar da suka kawo su ba da Allah madaukakin sarki yana cewa وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أنعم الله عليه وأنعمت عليه ده أزام الإمام أما أنا الإمام ثم ما زال الله صلى الله عليه وسلم كما الإمام إيه ليش؟ آه. ودور مثل التبكي أكل ليس كمثله شيء وهو سميع البصر باب وانا ابن دوكي كما دا ابن جدي الله مدعو تنسلكي كما شيء الله مدعو تنسلكي السميع من ميجيني albashir ne kuma mai a daidai nan ya ayin bin hamad al-hufa'i babban malamin bukhari shekul bukhari sunan shi wanda ya shekara ta ɗari biyu da ashirin da takwas malami ne sosai da sosai shi ne farkon wanda ya fara rubuta littafin mai suna al-musnad malami ne yana cikin malamin bukhari ka san haka cewa da shekul bukhari ya yanke ƙarshe masanin gado ne kuma yake cewa man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsuhu faqad kafara wa laifa ma wasafa Allah bihi nafsuhu ولا ما وصف به رسوله تشبيها نعيم بن عمر القضية تشبيه من شبه الله بخلقه تكون بيسيبا الله بحليته الساعة فقال كفر وانا ما كفرت دمي don Allah ta'ala ce laifin kamfili shi wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu daga kasa duk wanda ya yi musu abin da Allah ya siffanta kanshi da shi to shi ma wannan ya kafa domin ya yi musu, wa huwa sami'ul basir yace wa laysa ma wasafa Allah bihi nafsahu kwata kwata babu a cikin abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi ko ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta kanshi da shi babu tashbihan babu kamanceceniya da halittar Allah madaukakin sarki wannan shi ne takaitaccen bayani a abin da ya shafi wannan babi na babu ma laysa kamithlihi shai, wa huwa as-sami'u al-basir kaga ubangiji Allah madaukakin sarki ya kaman ya kore duk wata kamanceceniya da shi subhanahu wa ta'ala duk da cewa yana da al-masalul a'la kamar da Allah madaukakin sarki yace yace lil ladina la yu'minu bil akhirati مثل السوء ولله المثل الأعلى للذين لا يؤمنون بالآخرة ولا تبتوا تبتوا وأن باقى إيمان بلان اللاهرة مثل السوء ممنون سوء duk wata suka ta tawaya da ƙasƙanci da ci baya tana tabbatuwa da su kenan duk wata sifa ta kamala da barin suna tabbatuwa ga ga Allah subhanahu wa ta'ala shine walillahi al-masal al-a'la kaga Allah ta'ala ce walahu al-masal al-a'la fi as-samawati wal ardi wa huwa al-aziz al-hakim shike da al-masal al-a'la al-mutadammin li-ithbat al-kamal lillahi domin tabbatar da cikar sifa ta kamala da kidan su da Allah madaukakin shi shi kare sai raka duk wanda ya cire ma ya zare ma ubangiji Allah madaukakin sarki sifa daga cikin sifofinsa kaga yanzu يا ميت هيتشي يخلن بألف على يكون شر من كل سوء يا سيد من بألف المثل المثل سوء من نفع المثل الأعلى سبحانه وتعالى سيد كل الله تعالى من ابن دكتور الله تعالى سيره وخلق الخلق بعلم وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه وعلم ما هم عملوه قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته ما لك سوى رحمه الله عز وجل وخلق الخلق بعلمه سبحانه وتعالى يا هل تهل تنسى باكي بعلمه بإلمه kenan ya san abin da ya halitta baki daya ala يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى يا سن duk abin da ya halitta kuma ya halitte su ne akan ilimi ya san adadin baki da ya san adadin abin da kowa zai ci ya san adadin abin da ya rage da kowa ya koma gare shi wa ta'ala kenan yana ilimin sa jumlatan ne da tafsir ya san komai a dunkule kuma ya san shi jumla daki daki wa alima ma hum amilun kuma ya san duk abin da su bayi za su aikata qabala an yakhluqahum tun kafin ya halice su tun kafin ya halice su ya san duk abin da za su aikata ko na kula da wuri wa khalaqa khalqa bi ilmi ya halitta halittu baki ɗaya da ilminsa subhanahu wa ta'ala wa qaddara lahum aqdara ya kaddara musu duk abin da zai same su na alkhairi ko na shirka duk abin da za su ɗanɗana ko za su ci ko za su sha duk abin bukatu komai nasu ya riga ya lissafa musu ya ba su Allah ta'ala na cewa wa khalaqa kullu shay'in faqaddarahu taqdira wa kana amru Allah qadaran maqdura inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar subhanahu wa ta'ala kina wa qaddara lahum aqdara ya qaddara musu duk abin da yake gwargwadon abin da kowa zai samu subhanahu wata'ala duk ya san wannan wa daraba lahum azala ya sanya ya sanya ma kowa ajalinsa Allah fata mun gane wannan da ke ko Allah ta'ala yana cewa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan fala yastaqdimuna idan idan Qur'an ne idza jaa ajaluhum idan wa'adin su yazo fala yasta'khiruna sa'atan ba za a taba jinkirta musu ba ko da lokaci ko ya yake wala yastaqdimun hakan nan ba za a taba gaggauta musu ba ba za a jinkirta musu sakon ɗaya ba idan lokacin biyu ba za a ƙara musu sakon ɗaya ba bayan lokacin da ina ba mun da kyau haka nan ubangiji Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa ma kana li nafsin bai ba baya dacewa ga kowace rai an tamuta ta mutu illa bi idnillah ba ta so da izinin Allah kitaban muajjala littafi ne da aka sanya mu kowa na wa'adi billa billa dake ke to tambayar da zan ana ita ce wanda haka kashe shi ba an kashe shi ne kafin ya mutu ne kafin wa'adin shi yayi ko ko abin yake eh, wanda ya ga zai ketare hanya yana cikin duk mota ta buge shi ko aka harbi aka same shi da sauransu eh adalin daman ya riga ya yi kamar yadda kasa mutuwar guda ce da hausa yake cewa almatu wahid ko da sababu kashi mutuwa ɗaya ce sabubban mutuwar ne suke da yawa kamar yadda ka ga wancan an kaddara mai zai rasu ta sanadiyar rashin lafiya wancan zai rasu ta sanadiyar kaza wancan zai rasu ta sanadiyar kaza ya ka shi kuma wanda an sanya mai sababin mutuwarsa shi da abu kaza ya buge shi ba wai an ɗauki rayuwarsa ba ne da sauran lokacinsa za ku je suna cewa an zai ƙarasa a ƙabari ko baka taɓa zuwa nan ba eh ka taba zuwa nan ko yawwa a ai ka kiyaye akidu ne na maguzawa ko bai so nan da ke ko a shekaru a ruwa mulkin jalawa suka da suka ta su to za ka dinga cin karo da su a cikin littafai ko da suna addini ko ba da suna addini ba saboda ne saboda al'amuran karatu gaba ɗaya an falsafantar da shi komai ana so a sanya falsafa a ciki komai ana so a sanya falsafa a ciki ko waɗannan manya-manyan falsafa ɗin masu irin wannan aƙidin dole ma dinga ɗebo maganganun su ana sa Allah ta'ala lai sauki kenan duk wanda ya mutu ya sa ne ba wai an katse mishi bane da sauran ajalinsa a'a wannan abu shine sanadiyar rasulsa wa darba lahum ajala ya shanya ma kowa lokaci walam yakhfa alayhi shay'un babu wani abin da ya koyu ga Allah madaukakin sarki abala an yakhluqahu tun kafin ya halice su babu shi don babu abin da ke koyuwa ga Allah madaukakin sarki ya ce sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bi wa man huwa mustakhfin bil wa daidai wa daida wani bai ba a cikin ku da wanda ya bayyana da abin da ke zuciya shi da wanda ya koyi ya san komai in ka bada a zuci ya sani in ka faɗa a bakar baki ya sani in zuwa yi a zuciyar ka gifta ya wuce duk ya sani subhanahu wa ta'ala sai ce sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi wa man huwa mustaqsim bil layl wa sarib bil nahar kisa da al ne yake cewa wa ilmuhu bima bada wa ma khafa ahata ilman bil jaliyil khafi wa ilmuhu kuma ilmin Allah madaukakin sarki bima bada ya duk abinda da yake ya bayyana wa ma da abin da yake ya san wannan ahata ilman bil jali wal khafi subhanahu wa ta'ala ilmin shi ya kewaye komai da duk a da يعلم ما هم عاملون وبنجي الله مدوكين سركي يا سن دك ابن da bayi za su aikata قبل an يخلقهم tun kafin ya halice su gane ko ya san duk أي da في kafin ya halice su ما ya san mata na abin ya kasance wa ma ya da eh, yake kasancewa wa ma sa ya kuni da abin da zai kasance can gaba duk ya sani kuma kallaci duk ya yi bayanin ina fata mun da wannan da ke ko yanzu mu dauki abin da yake sayakunu abin da zai kasance ba shi ne a amma ba duka abin da zai kasance nan gaba ubangiji Allah madaukakin sarki ke cewa ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatu sa'ati shay'un azim yana ba mu labarin tashi alkiyama a ga yana cikin sayakunu ku gane ko inna zalzalatu sa'ati shay'un azim yace abu ne mai girman gaske yawma tarawunaha tadhalu kullu murti'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azab Allah shadid a wani ya bada bayani na abin da zai kasance ne mun ga kenan da kyau na to abin ma da ba zai kasance ba kaga ga wannan kana ya kasance yakunu yana kasancewa ko sai yakunu zai kasance to abin kuma ma da ba zai kasance ba subhanahu wa ta'ala ya bada bayanin sa yake cewa walau ruddu la'adu bima tu'adu wa inna min al-kadhibun da kafare suke ga azaba suka ce wallahi rabbina ma kunna mushrikeen sun rantse da Allah su ba mushrikai bane Allah ta ce in kun haka kaza ala al'amta kuma ba Allah ma kanu ya ta shi ita amai da su duniya in amai da su duniya za su jawo Allah ta ya ce walau rubu inda amai da su duniya din za a mai da su to walau rubu in ma da amai da su la'adu limamu an ba sun koma aikata abin da aka hana su aikata kun gane ko kaga ya san wannan kenan hakan na rashin fitar munafiqai zuwa yakin tabuka da Allah ta'ala yake yake walau aradul khuruja la addu lahu uddatan walakin kariha lahum bi'asahum asabbahum wa kay laq'udu mal qaidin sun bi kawo su fita ba musu fita ba sai Allah ta'ala ce law kharaju fikum in ma da sun fita din duk da basu fita ba to in sun fita me zai kasance law kharaju fikum ما زادوك إلا غبالا ولا عوض خلالك من يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له من ذي تيجي لك علم الله سبحانه وتعالى تسمى بعض العلم هذا كاجة دي بذي تقي واعد صدر قصة تانا دونا أبوها نتاب وقوما ما يعلم منه قصص إذا غل عظم ورانوع يراجي أما يتي لو كان فيما آلهة إلا الله لفقدتها da abin da zai faru kaza ne zai faru wannan zai fayyace maka gamayyar abin nan yalwatar ilmin Allah ta'ala kenan a haka bi kulli shay'in ilma wa fi rabbi kulli shay'in ilma wa fi rabbuna kulli shay'in ilma wa fi kulli shay'in ilma subhanahu wa ta'ala kenan wa amarahum bi ta'ati ya umarci bayi da su mishi biyayya wa nahahum an ma'siyat ya hana su saba mishi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma da an yut'imun inna Allah huwa bauta ma Allah madaukakin sarki wahdahu la sharika la sun kadaita shi wurin bauta da shi ne ma yake cewa Allah zai khalaqa al-mauta Allah madaukakin sarki wahdahu la sharika la sun kadaita shi wurin bauta da shi ne ma yake cewa Allah zai khalaqa al zal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala allazi khalaqa al-mauta shine wanda ya halicci mutuwa Wala hayata ya halicci rayuwa ku dubi magana ta ubangiji Allah madaka sai ce liyabluwakum domin ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amala waye cikin ku zai fi kyakkyawan aiki ba wai waye zai fi tara aiki ne yawa a'a waye zai fi yin aiki mai kyau domin idan tarin tari ne da yawa kowa zai iya tarawa kun gane wannan da ke ko za a iya tarawa da yawa amma sai zama na gaba ɗaya kuma ba shi da amfani ya zama amilatun nasu ba amma sai ya ce ya da liya kun ayyukum ahsanu amala domin ya jarraba ku waye zai fi kyakkyawan aiki ashe abin da ake la'akari da shi shine kyawun aiki ba tudu ba ne wa amara hu bi ta'ati ya umarci bayi da su yi mishi biyayya wa nahahum an ma'asiyati ya hana su su saba mashi malam Allah ta'ala ya jikin shi da gafara yake cewa wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi wa mashi'atihi wa mashi'atuhu tanfu la mashi'ata lil ibadi illa ma sha'a lahum فما شاء wa كان وما لم يشاء لم Wa وكل شيء kowanne abu da ka gani duk abin da ka gani yake rubi ta kadiri yana gudana ne gwargwadon yadda ubangiji Allah madaukakin sarki ya kaddara wannan abin ya kasance wa mashi'atihi yana gudana ne gwargwadon yadda Allah ta'ala ya so ba zai huce san Allah ba ba zai huce ganin dama Allah madaukakin sarki ba wa mashi'atuhu ganin daman Allah madaukakin sarki tanfud ita take zartarwa ba ganin daman ka ba ba ganin dama ta ba a san kana da ganin dama kun lura da kyau ko ka wayi gari gobe karfe bakwai abu kaza za ka fara ka gama shiri baki daya sai kai ga ubangiji Allah ta'ala aikin da ya baka gobe ka ta wannan baya ce wata kira sai bayan la'asar za ka tuna kai ai yau kaza na kwana da abu kaza zan tashi da shi da Allah ta'ala ya ji maka wani abu sai wannan kan ma kamar da da jigaro garo zai bayan la'asar ka tuna wani abu masu yanzu da ake karatu ka tuna kai wani abu fakan kama manta da shi masu yanzu ka tuna ashe ganin daman ka ba shi ake zartarwa ba ganin dama Allah madaukakin sarki ne la ta lil ibadi illa ma sha Allah bayi ba su da ganin dama sai abin da Allah ta'ala ya so su da su so shine wa ma sha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima wa ma sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin fa ma sha Allahu ka duk abin da ya so musu shi yake kasancewa wa ma lam yasha lam yakun abin da shi Allah ta'ala bai so ba bai ga daman ya kasance ba to ko kai ka ga daman ya kasance ba zai kasance ba ai kai ka san akwai abubuwa da yawa ka so su kasance a ba su kasance ba sai ka ji ya ka iya yake ci abin ya fi karfin ka baka samu iko ba baka yi kaza baka yi kaza ba ubangiji Allah madaukakin sarki bai kaddari ya kasance ba inda ya kaddare ya kasance da tuni ya riga ya kasance wannan shine abin da kowa zai udurci a zuciyarsa za ka iya yin ka za ka roƙi ubangiji Allah madaukakin sarki ya ɗora ka akan almashi'a wacce yake wacce iya gina ita almashi'a tu shar'iyya ka iya yin ka amma kar ka dogara kai shi sai abin da Allah ta'ala ya so da ya kasance a tare da kai shar'an shi ne kasance abin da ubangiji Allah madaukakin sarki bai ga damar ya kasance ba ba zai taɓa kasancewa ba inda duk za a taru a zama da kai mai kuɗi sai da zama da kai mai kuɗi na wasu awanni in Allah ta'ala bai kaddara ba zai ga bai zama ba sai ga mutum kan a hannun ya zama kamar intararo ana ba shi yana ba ji. in gano da ke in ko Allah ta'ala ya kaddari a zama mai kuɗi to komai ne idan hasada sai ka yi علق عليه سويد يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله ويذل من يشاء ويغفل ويبتلي عدله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله ما لا يتشوى يهدي من يشاء subhanahu ta'ala yana shiryar da wanda yake so wa ya asumu yana kariya yana ba da kariya ga wanda yake so wa yu'afi yana afuwa yafiya fadlan wannan ba falala ce kawai ba dole ba Allah ba ta mun gano wannan fadlan falala ce kawai wannan yayi maka wayu yudillu yana atarwa wa yadullu man yasha yana batar da wanda ya ga dama wa yakhzulu ya tabar da shi wa yabtali ya jarrabe shi adlan wannan adalci ba zalunta shi ake ba a wannan shi zai sa ka fahimci abin nan alhuda wa talal shiriya da ƙasa ganin daman Allah maɗaukin sarki ne ya shirya da wanda ya shirya falala ce daga Allah maɗaukin sarki babu wani wanda zai tambaye shi ya ce dan me shirya da wannan dan me kabatar da wannan babu wannan domin ne gaba ɗayan bayi na shi kullum da ke ko kuma tun da mallaka wanda yake yana da tasarrufi akan abin da ya mallaka ba a cewa yi zalunci walillahi al-mafalul a'la mutum ne ya shigo inda kuke ya zo ya ba wannan mutane dubu ɗaya ɗaya sai waɗannan ya ba su ɗari biyar biyar sai waɗannan ya ba su ɗari biyu sai wannan ya ba su ɗari ɗari sai wanda aka ba ɗari ya ce an zalunce shi ba shi yake bin shi eh ba shi yake bin ba ba shi yake bin ba kun lura da wannan da kyau daya misali na biyu mutum ne yake da zakarin shi a kurki guda uku guda hudu guda biyar ya je ya tona ya kau da wannan ya kau da wannan ya kau da wannan ya kau da wannan sai ya ɗauko wani ya zo ya zo iyanka ya ce don ne iyanka wannan ya ga sauran eh ba za ka ga wannan ba saboda ne mallakar shi wannan mallakar shi to wannan zai nuna maka shiryarwar da ubangiji Allah madaukakin sarki ya shirya da wanda ya shiryar wannan falalarsa ce isa Allah madaukakin sarki yake cewa walakin Allah haddaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan tace ulaika humur rashidun fadlan min Allah wa ni'ma duk waɗannan abubuwa fadlan min Allah halala ce daga wurin Allah wa ni'ima ni'ima ce ta musamman daga wurin Allah ta'ala da in ba ka da ita wallahu alimun hakim Allah ta'ala alim masani ne hakim kuma gwani ne ya san inda shari'a ta dace sai sanya ta ala ya san inda ƙasa ta dace sai sanya ta ala huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun minkum mu'min ina fata mun gane wannan da kyau to wannan shi zai zan kenan za ka fahimci babu abin da ya shafi alhuda wa dalal da Allah ta'ala ima bayi babu wanda zai tambaye shi ce dan ne ka fitar da wannan dan ne ka shirye da wannan domin me domin yayi ne a mallakarsa kun gane wannan da kyau ko duk bayi ba ta su mallaka shi ne subhanahu wa ta'ala wa kulluhum duk gaba ɗayan bayi yataqallabuna fi mashi'ati suna jujjuyawa ne a mashi'ar Allah madaukin sarki a ganin daman Allah madaukin sarki baina fadlihi wa adli tsakanin falalarsa da adalcinsa wanda ishiriyar lalaci wanda ya batar adalci to duk a ciki babu zalunci domin ya yi ne akan abin da yake mallakarsa walillahi mulku samawati wal ard cikin hukunci ne na Allah madaukakin sarki kuma kamar da muka bada misalai guda biyu da shi gaba babu wanda zai ce wanda ya zo ai ko ba wai da ya zo yana raba kuɗi ya ba wancan ɗari biyar ya ba wancan dubu ko tsallake ka yi toro shi aka aka ce raba muku eh, a aljihun shi bai toro ya ba kuma wanda yake ba wasu yake cewa wai wanda aka ba shiri ya zai ce wa zai waye gutsuri nan ko ba shi da aka yi saboda wannan zai daɗa nuna mana adalci ne na ubangiji Allah maɗaukaki shiryar da wanda ya shirya man ya shirya Allah yudin wanda Allah ta'ala ya ga dama sai ya batar da shi wa man ya shayar da ala ta mustaqim wanda kuma Allah ya ga dama sai ya ɗora shi a kan tafarki wanda yake mai kake wallahi duk ganin ganin Allah ne fatan mu shine Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tabarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala cewa wa nuqallibu afidatuhum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra muna jujjuya zukatansu da idanuwansu kamar ka ce ba su taɓa yi ba da alƙur'ani ba kin karanta ba wa nazarun fi tughyanihim ya'malun Allah ya tsare وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائي ولا معقب لحكمي ولا غالب لأمري آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عندي ما لو الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله عز وجل يكتشوى وهو شيء سبحانه وتعالى متعالي وندي ya عن ne anil abdad daga barin kishiya ba ba shi da kini ba shi da irinsa shine lam lam yali wa lam wa lam yakul lahu kufuwan ahad la radda li qada'i babu wanda ya isa ya mayar da abin da Allah ta'ala ya hukunta babu wanda zai mayar da shi in Allah ta'ala ya hukunta abu kaza zai same ka ba wanda ya isa ya wata da wannan abu wa ma aqta'aka lam shi ba. وما أصابك لم ليخطئك ولا معقب لحكمه باب من بن قبه hukuncinsa babu wanda yake ɗaga hukuncinsa in yi hukunci hukuncin ya zartu ana ba ta mun gane wani da kyau kotu ta sama ba tana ɗaga hukuncin kotun ba kotu ta sama ba tana ɗaga hukuncin kotun tsakiya ba subhanahu wata'ala babu wanda yake daga hukuncinsa in ya hukunta kai mummuni ne babu wanda zai daga ya ce a'a dole wannan kuma ya zama kafiri in ya hukunta wancan kafiri ne babu wanda zai daga ya ce dole zama mummuni in ya hukunta kai mai kuɗi ne babu wanda zai daga ya ce dole sai ka zama talaka duk babu wannan la radda liqada la radda liqada wa la mu'aqqiba al-hukm wa la ghaliba al-amr babu wanda ke rinjar al'amarin Allah ai shine wallahu ghalibun ala amri ba wani ne yake rinjayar subhanahu wa ta'ala babu sai malam yace amanna bi zalika kulli mun yi imani da duk waɗannan al'amuran da aka zayyano baki ɗayansu wa aiƙanna mun samu yaƙini anna kullum min indi cewar kowanne ɗaya daga cikinsu daga wurin Allah maɗaukin sarki mun yi imani da wannan من سامي كيني أكهك سي الإمام أبو جعفر التحية والاتواء وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء يا كجب يا جماعة أه؟ هذا مكانة السنة كي makaranta ta sunna kenan za ka bi tauhidi ne ake karanta da kai ayoyi da hadisai gaba ɗaya suna zuwa amma wani littafi ne na tauhidi za ka karanta shafi uku hudu biyar baka samu Allah ya ce manzo Allah ya ce ba ne kuma ana maganar Allah madaukakin sarki ya ce kuma babu wani abu babu wata ayar da za ka ji ta zabda ta ta ɗaya daga cikin abubuwan da ake zayyana wasu mana yake wa inna muhammadan sallallahu alaihi wasallam kuma lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa yayi ma inna kasara bai ce wa annaba eh da mun ba farko ya fara yace inna allah wahidun ba eh la sharika la wa la shay'a mithlu kaga ga wannan yana magana ne a karkashin ashhadu allah ilaha illallah yanzu ke ya shiga rasulullah isa ya ce wa anna muhammadan wa inna muhammadan ai wa naqulu inna muhammadan abduhu al-mustafa kuma lalle muhammad sallallahu alaihi wasallama abduhu bawan Allah ne al-mustafa wanda yake zaɓaɓɓen bawa bawan Allah ne wanda yake zaɓaɓɓen bawa ne a cikin bayan Allah hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin wasila bin asqa ubangiji Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda yace manzon Allah sallallahu ya ce inna Allah astafa kinanaka min waladi isma'il واصطفى قريش واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل Allah madaukakin sarki ya zaɓi banu kinana a cikin 'ya'yan annabi Isma'il zaɓi na nau kenan na ɗaya wastafa quraishan min kinana ya zaɓi qurayshawa a cikin kinana na nau kenan wastafa min quraishin bani hashim ya zaɓi banu hashim a cikin qurayshawa na kenan zaɓi na kenan wastafa min quraishin min bani hashim ya zaɓe daga cikin banu hashim ne kenan ashe shi zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓe ne sallallahu alaihi wasallam ba wai zaɓaɓɓe ba a shi zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓe ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam farin jaka da kenan annabi jika ne sallallahu alaihi wasallam shine malam yace wa inna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ya tabbatar mai da maqam na al'ubudiyya domin ita ce a'ala maratib a'ala maratib kenan matsayi na al'ubudiyya mutum ya zama yana kyakkyawa cikakkiyar bauta ga Allah madaukakin sarki kuma babu wanda ya cika wannan matsayin kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ubangiji Allah madaukakin sarki yake tabbatar mai da wannan matsayin a wurare masu tsada دوبه دوبه في إسرائيل شو كده في إسرائيل الله تعالى في سبحان الذي أسرى بعبده دعاء القرآن شو كده في تبارك الذي نزل الفرقان على عبده دبو دعواتنا تكي من يمن أيك النبا إذا كي أيك النبا وأنه لما قام عبد الله يدعو كابي يكونون عليه جبلا ya tabbatar mai da maqam na al-ubudiyya shekul islam ibn taymiya yana da littafi al-ubudiyya yana da kyau da ke sa dalibin ilimi ya sani shi wa inna muhammadan abduhu al-mustafa bawan Allah ne wanda yake kuma zababban zababban zababban zababbu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa nabiyuhu al-mujtaba wa nabiyuhu kuma annabin Allah ne sallallahu alaihi wa sallam al-mujtaba wanda aka tantance aka zaɓe shi domin al-istifa da al-mustafa da al-mustafa da al-murtaba mai sharhin su ibn abul is yace duk ma'anoni masu kamance masu kusa da juna al-mustafa zaɓaɓɓe al-mujtaba tatacce al-murtaba yardajje zaɓaɓɓe ne tatacce ne yardajje ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa nabiyuhu kuma annabin Allah ne al-mujtaba wanda yake tatacce ne wa rasuluhu manzan Allah ne almurtaba, murtaba wanda ake yardajje ne Allah ta'ala ya yarda da shi sallallahu alaihi wa waɗannan ba ƙaramin matsayi ba ne kuma wannan wajibi ne duk wanda ya yarda da anna Muhammadu Rasulullah ya ƙudurta wannan a zuciyarsa babu wani aibu babu wata nakasa babu wani kaza babu duk abin da yake siffa na tawaya da manzancin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam babu wata gajiyawa a isar da da'awarsa wanda ya kudurce wannan to lalle ya yi suka ga da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi suka ga alqur'ani mai girma domin qur'ani ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayk من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يسمعك من الله من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا من شهد يا إسد من ذنبنا ما لا يتي والنبي هو النبي سني ورسوله من ذنبنا كما النبي دبن من غير وقوكم كوكما دكا ديني ما لا يعرف أكبر ربابا إيه tun da ya raba kenan annabi daban kuma haka ubangiji Allah madaukakin sarki ya ce ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati wa ma arsalna min qablika ba mu taba aikowa ba kafin kai ya ta wannan annabi mai dubin daraja min rasulin ba mu taba aiko da wani manzo ba wala nabiyyin haka nan ba mu taba aiko da wani annabi ba ashe da manzo da annabi da ka shake nan ya ce wa ma arsalna ba mu aiko ba ba mu turo ba haka nan ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un ashe aiko shi ake dan ya ce wa kam arsalna sau da yawa mun aiko wa kam arsalna min nabiyyin mun aiko annaba masu tsari yawa fil awwalin a cikin mutanen farko haka nan ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون هذا شيء ما نسيت وما أرسلنا في قرية من نبي بما أيكو بأس هو نبي بما أيكو أنا النبي kuma a yi sun tabbata mana cewa annabi aiko shi ake yi amma a annabi shi ne wanda aka mai wahayi zuwa ga karan kanshi kadai ba a umarce shi da ya isar ba wai ya kuke ganin wani eh a ce ba umarci da isa ba amma yana ganin ana shirka ana kaza ana kaza kuma ishiru ina ba ta mun gane wannan da kyau ko abin da zai nuna maka wannan fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace al ulama rafatul anbiya malamai magada annabawa ne sai bai ce magada manzanni ba sai malamai suka ce annabi shine wanda aka turo shi zuwa ga mutane ke ko amma ya zo ne ya dora ya ci gaba da shari'ar manzon da ta zo ya gabace shi ko annabin da ya gabace shi ya zo ya dora da littafin da ya samu kenan ba a bai sabon littafi ba ba bai sabon shari'a ba kuma ana mashi wa'ayi ana dora shi akan wannan littafin da yake kai. wannan kuwa ga ya zama na galibin annabawan bani isra'ila aka haka مؤلف علينا شو إن أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بمستجيب الاجتماعي أنا بات من قام من بيتو هذا بيتي ما ورثة الأنبياء ما لم يمجد نبواه. ما لم يمجد وسطيبة أمن أبو شريعة أبو شريعة من ذا الله سبحانه يوه دوما دوما لما نقول أنا أقول مثلا يا كين شريعة دبعت من ذا الله kaga ya zama magada annabawa kenan yawa bai zama magadin annabawa ba kaza akwai magada arnan baya akwai magada annabawa yawa Allah shi وإن محمدا عبده عبده المصطفى ونبيه المصطفى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء كما من ذا الله صلى الله عليه وسلم شيني تشمكن النبوة كنن باب وانا النبي باينسا haka ubangiji Allah madauki sarki ya faɗa yace walakin rasulullah wa khataman nabiyyin ko walakin rasulullah wa khatiman nabiyyin ikra'i ne guda biyu ko khati ko khata ikra'i ne guda biyu tabbatattu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walakin rasulullah shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne Allah wa khataman nabiyyin shine cikamakin annabawa shine hat zoban annabawa ba ku san annabawa gaba saboda san zobe yana nade hannu da shi ko kenan ya gama ko ina da ina cikin kayan ado zobe babban ne ina cikin annaba shine mafi cikin annabawa a khatimin nabiyyin shine cikin mafi annabawa babu wani annabi bayan sa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin bukhari yace inna li asma lalle ni ina da sunaye in zuwa. in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mashi yamhu yamhu Allah bi al-kufar yace wa ana al-hashir alladhi yuhshara an-nas ala qadamihi wa ana al-aqib wal aqib alladhi laysa ba'dahu nabiy yace ina da suna da yawa sunana ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace suna ni ne kuma Ahmad ni ne almahi me ma'ana allahi yam'u Allahu biyar kufur Allah yana share kafirci ne manzon sallam baya ganin an yi kafirci shi isa ya zama takarir shi ya zama sunna domin duk abin da aka a gaban shi shiru ya zama sharantacci yace wa an al-hashir ni ne kuma al ba al-hashir ba al-hashir bil ha alladhi yushara nasu ala qadami wanda za a tayar da mutane bayan tashi na don shi ne farko wanda kabari zai tsage shi sai ce wa ana al'aqib ni ne kuma al'aqib menene fasara al'aqib yace wal aqib alladhi laysa ba'dahu nabi shine wanda babu annabi a bayansa ba wani hadisi na bukhari da muslim da tirmidhi da ad-darimi da imam malik wa anas da al-imam ahmad da sun rawaito shi da suke nuna kenan babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama wa imamul atqiya idan aka ce imam shi ne wa eh? wanda ake kwaikwayo kenan ko jagaba wanda yake na baya shi suke kwaikwaya manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine imamul ataqiya duk wani taqi duk wani mai jin tsoron Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine limamin sa to ko tunda shine limamin sa ba abin da zai yi sai abin da liman yake kira duk zuwa ga gana Allahumma ne nawaitu wa ni wa ni ikitida bil imami in dai liman bai ce Allahu akbar ba kace Allahu akbar kai da fi ba duk iktida'in da liman ka zo kana tutawa ya yi iktida bil in dai liman bai takbiratul ihram ba kai ila ka da sallama kai koyi shi ba kullum da ke ko na in dai liman yayi ko da baka hurta da baki ba inda da ba a hurtawa ka ce Allahu akbar kai koyi ko baka yi ba kai to kenan in dai mutum ya yadda har a kokon zuciyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine imam kuma liman mamu baya yin abu sai abin da liman yayi duk sauransa ba zai ruku'i ba liman yayi duk sauransa ba zai sujjara ba sai liman duk sauransa ba zai sallama ba sai liman kyakkyawa kenan ba abin da mutum zai yi sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai har ya yadda annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ne limamin al'ataqiya ko kuma yace a'a shi ba taqiyi bane har wannan kuma dammatul kubra ce kuma wannan shine abin da zai tabbatar maka da faɗin Allah ta'ala da ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ya ku duk waɗanda suka yi imani kada ku wuce gaban Allah da manzon Allah wucewa gaban Allah da manzon Allah shine ko kai ka aikata a aiki ko ka ƙudirce a zuci ko ka hurta a baki abin da Allah da manzo ba su umarce ka ba ba sa ka ba kaga wannan mutum ya yi ba baɗake ya yi gabade gabade ya yi gaban kansa ina ba ta mun fahimci wannan da kyau domin abin da ake nufi da al-imam allazi biyu, bihi shine wanda ake koyi da shi inna ma ju'ila al-imam yu'tamu bihi an sanya liman ne don a koyi da shi manzo sallam kuma shine liman kenan ba abin da zaka sai abin da yi sai ka zo ka kare dandazon mutane ka ce daddare sun fito duk waye sun fito duk wani ayaniya ce in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyi ba duk abin da aka yi sun kulle ne ana fata mun gane wani da kyau kuma tsandajen mutane ba shi ne ba shi ke nuna ma'aunin gaskiya ba kuma wa ma'aunin mali aksarihim min ahad wani wajen na aksar aksarahum in dai yawa ce dan daman nan wanda ya kasara wa fil ardi in ka sabilillah amin wala cikin masayar jahiliya saboda mutum da ya gamsu manzo Allah shi ne imam nashi ba abin da zai sa abin da manzo Allah yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mana yake cewa wa anna khatimul anbiya wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin shine kuma shugaban manzanni baki ɗayan su a daren isra'il duk sai da yi musu sallah sai da wuce gaba yi musu sallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ana sayyidu waladi adam yawmal qiyamah ni ne shugaban 'ya'yan adam baki ɗaya su ranar alkiyama wa awwalu man shakku an alqaba ni ne farko wata ƙabari zai tsage dama shi ne alhashira wa habibu rabbil alamin kuma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi ne masoyin ubangijin halittu duk da cewar lafazin habib a sunan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama bai tabbata ba kullu da ke ko abin da ya tabbata shine al a a'la maratib na al-muhabba kenan in dai so ne to al-khulla tana gaba da al-muhabba ne ba kusa ba shi sa ubangiji Allah madaukakin sa ana sallama yake cewa inna Allah ta khadani khalilan kama takhadha ibrahim khalila sauran bayi waɗanda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ne suke da sifa ta almuhabba inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin kullu da ke ko wallahu yuhibbu almuhsinin fa inna Allah yuhibbu almuttaqin amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi alkhulla yake da ita ina fata mun fahimci wannan da ke ko sai ka ce khalilullah da habibullah ba mala yace wa kullu da'awan nubuwati an ba'adahu taghayyun wa hawa fa kullu da'awan nubuwa duk wani abin da yake na da'awar annabta a yi da'awar annabta ba'adahu bayan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi fa taghayyun to wannan da'awar ata ce wa hawa kuma bin son zuciya ne wannan wajibi ne kowane musulmi ya kudurta wannan a zuciyarsa bayan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a zo a yi da'awar annabta hissan wa ma'ana menene ma'anar hissan shi ne mutum ya yi da'awar cewa shi annabi kun gane ko ma'anar kuma ya ce a'a shi ba annabi ba ne amma yana da'awar abin da ake ma annabawa ubangiji Allah madaukakin sarki yana cewa wa man azlamu ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ومن أظلم باب وندي كي جرمان ظالمتي باب دي ظالمتي أجيب أنا ظالمتي أباب ما فيك شيء قرية ممن افترى على الله كذبا كما وندي كي كي قرية جنجنا مع الله يجي الله يجي الله يجي ai Allah shi ne farkon da ya fara maulidi ya uzu billah haka zai fada ya ba da ya yi din shi mana kawai a matsayin shi na bid'a ya sha lagwaran shi wuce kawai ya fi mai ya tashi rana a kiyama cikin tinkirin nan bid'a da ya tashi cikin waɗanda suke ma Allah ƙarya wallahi ya fi mai sauki ko wasu da suka yarda da maulidin suka gama yarda suka ce wannan bid'a ne ko suka wuce duk da bid'a ne amma da suke tuno kwana kwana amma da su fitar da shi daga cewa bid'a bane amma ne Allah ne farko da ya fara maulidi kuma yace manzo Allah ne fara maulidi wani ke sallah ba ai fara maulidi da manzo Allah ne zai da sallah ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون Allah ta lake cewa man aka nuna min iftara ala Allah kadhibun aw qala uhiya ilayya ko yace amma wahayi wa lam yuha ilayhi shay ba amma wahayi komai ba yace ya ga manzon Allah shedan ya gani shedan ne ya bude mai ido aljanna ya bude mai ido babu wani wanda ya gani kuma ma daga ina yake zuwa wataƙila garin da yake zuwa ko daga ƙasar da yake zuwa za ga kasar tana cikin manya-manyan kasashe da suke sun yi fice a tsabi kun yarda ke ko za ku ga yana cikin kasashen da sun yi fice a tsabi za ka koma kundin tarihi zamanin sardauna wa sardauna ya hana zuwa kasan nan kun bai soma da kyau ka koma ka duba kundin tarihi wa sardauna sai da sardauna ya koma da Allah sannan ya zo a kan ne sardauna ya hana shi zuwa ko lokacin an yi izala ba su ba su ne zai fardo ne ana shi zuwa kun gane wannan da ke ko wannan goyaron su ne kada saboda me ake kiran shi ne kada waye ba su kada ka koma kundin tarihi ka sha bayani mana waye ya ba shi kadar da ake kiran shi goyaron su ne kada su waye suka ba shi lasisin dawowa kasar nan bayan ko bayan da sardauna Allah ba ta mun fahimci wannan da kyau ka je ka duba tarihi a tarihi wasar sardauna ya hana zuwa ƙasan nan ka je ka duba a tarihi a ina ya yago iransu ya samu kada da ake kiran shi mai kada na ba ka wani assignment kun bai wannan da kyau ko saboda ba a da'awar annabta wannan da'awar annabta kamar yana akwai wanda suke da'awarta da baki su ce su annabawa ne a nan nan baya baya an yi su a wurare kai ci gaban da ya kai ko ci gaban da aka rijiya ba fa da annabta ba har da awar allantaka ana yi ya ga wani irin abubuwan da yake da'awa a kai wallahi yana da'awar al'ulubiyya ne to dama a tsarin jahilai ba irin hajji da ba za a kasa ba Allah ta ala sauki an yi wani mai suna Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani masu aƙidar Ahmadiyya kaga suna a tsira ce da suke ta bautar wa za a faɗin shi na annabi suka ɗaga shi kuma yana da mabiya da yawa yana da su a ingila yana da su a amurka yana da su a yana da su a ina yana da su a ina corona littafan da suke zuwa daga ƙasashen nan da harshen turanci ce shi ba shi da lokacin da zai koyi larabci zai koyi addinin musulunci daga larabci sai dai ya koyi shi daga turanci sai su waɗannan littattafai da suke zuwa daga indiya daga amurka daga germany daga ingila daga ina daga ina daga ina ne to san ya a matsayin littattafan addini ku lura ba wai muna cewa babu ahlus sunna a can bane ba wai muna cewa babu tsayayyu masu tabbatar da tabartin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane a can bane a nan kasar kuma ya ta cika abin kenan balle a ce daga wani wurin aka shigo shi wannan ayar da muka karanta ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا لا ضمن دلتاكم الجامع لأحكام القرآن لا يتنا مع الإمام القرطبي domin bayanin wannan ayar al-imam al ya rasu a shekara ta 971 kenan a yau yana da shekara 762 kun shi dan zama mu dauko wannan littafin nan gada ce na wahabiyawa ne sai aka ɗauko wannan littafin ƙurtubi wanda yake su ne malikiyar ba waɗan malikiya ba ne yau kwance shi a ƙasa shekarar shi ɗari bakwai da sittin da yake cewa ƙulki wa min hazan na mafi man a'arada an fiqh wa sunani wa ma kana alayhi salafu min as-sunani fa yaqul wa qafi khatiri kaza أو أخبرني قلبي بكذا فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم ويزعمون أن ذلك لخطئها من الأقدار وخلوها عن الأغيار فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية فيقفون على أسرار الكليات ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغلون بها عن أحكام الشرائع الكليات ويقولون هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون لتلك النصوص الإمام القرطبي يتي قلت نكما تي باين أتركشي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء سورة الأنعام آية آية casa'in da uku ya ce na ce wa min hazan namak kuma yana kan wannan aƙida ta su musulmatul kazzab masu da'awar annabta kenan a wancan lokacin yace yana cikin ire-iren su man a'rada an fiqhi wanda ya kau kai daga karatun addini wa sunani ya kau kai ga sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai ga abin da magabata na kwarai suka kasance a kan shi nuna sunani na karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba ruwan shi da wannan sai ya ku sai ka ji yana cewa wa qa fi khatiri kaza sai abu kaza ya zo mun a tunani kuma yanzu يسمى مرض يتي وينبغ الإلهام بالآراء أعني به إلهام الأولياء أو أخبرني قلبي بكذا كو زوجي أتاتابا لبارك كذا ما سوى أخبرني قلبي أرد يجيكو الله yace fa bi ma ya fi qulubihim kawai sai su dinga mutane hukunci da abin da yake yarsuwa a zukatansu kawai da ya galabu alayhi min khawatirihim abin da suke gani ya dan min jayi a zuciyarsu kawai sai su faɗa wa mutane yonan nan baya baya kamar kuma kan suna duk da haka kai ba sunna ta zo ne ake musu balbalin bala'i suka suka tarin dangi baki ɗayan su suka sake kaftarowa yanzu suna hada da shiya da gaba ɗaya amma dai gaskiya sunanta gaskiya wa yas'umuna anna zalika li safa'iha sai ka ce wai abin da yasa suke da wannan saboda zuciyarsu tana ta tsaftace an al-aqdar min al-aqdar daga dukkan abin da yake datti datti wa quluna an al-aqdar ba wani tsatsa a ciki saboda an yi kalwa an yi halwa an yi kaza an yi kaza ta yi wasu zikirai da Allah wa rasuluhu bari'ani nuhu da sauransu fatajalla lahum al-ulum al-ilahiyya wai da ake wannan sai ilimi na ubangiji ya dinga bayyana a tare da su shi yasa su suke da ilimin nabi ka ji wani yaran nabi su ku kuna taɓin ilimin ku ne daga wurin matattu a yanzu ba. muna karanta akida tahawiyya wani kafin jafar tahawi ko shekarar shi dubu ɗaya ɗari ɗaya da wani da rasuwa za ka zo karanta akhbari ya rasu za ka karanta arba'un hadith za ka karanta kaza za karanta kaza wai kuna karɓar addinin ku daga wurin wa su suna karɓa ne asbara min qalbi a rabbi ilmu su labbi kaga wannan sun yi musu annabtan manzo Allah ko ba su ba dole kuma a fili kamar rana da azhar wala haqaiqur rabbaniya sai ka zo suna da wasu haƙiƙa haƙiƙa haƙiƙa na ubangiji fayaqifuna ala asrarul kulliyat duk waɗannan yarurruka ne da yake nasu ala haqaiqur rabbaniya da ala asrar sirrin kaza ala har abin ya dauki ma akwai sirrin ya sun akwai sirrin wani ce wani fayaqifuna ala ala asrarul kulliyat ya suna kafa da abin nan wasu abubuwa na kulliyat wa ya'lamuna ahkamul suna da awarcewa ilimin abu filla filla dake dake mai zana fito da ilimin ghaibiyat shi wannan wanda ya naka kanshi a matsayin malaman shugaban malaman tafsiri a ga ya ce gaibi ya kasu kashi kaza zai kasu kashi kaza shi ma anan ne ya samu sai ya tsagono wannan abubuwan fa duk ya tarafi ne zai zan bihin ba wai tsari ne ko wani abu ake musu ba duk sun yi faɗa ne da bakinsu. ba su suka ce in ana wannan ɗarika ba kada kai wajen wasu ɗarika ziyara to su suka ce kuma ana raba kai shi waye farko wanda ya raba kai su ne tun da shi ya kafa ziyara فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات ويقولون سنة سوى هذه الأحكام الشرعية العامة وأنه كنت كنت نشريع da ke cikin Qur'ani da ke cikin cikin Bukhari cikin Abu Dawud cikin bayhaqi cikin kaza cikin kaza inna ma yahkumu biya alal al-aghabiyya kawai ana hukunci da su ne ga waɗanda suke wawaye wal'amma daga magarin mutane wa amma al-awliya amma waliyai wa ahlul khusus da waɗanda suke da matsayi na musamman fala yahtajuna li tilka nusus kwata kwata ba ka buƙatar waɗancan nususi wannan in ji imamul qurtubi kenan ba